والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya zafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar da muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah yau muna yinin 25 a 23 ga wannan wata na ramadana wannan shekara ta hijiriya 1446 wanda ya yi daidai da ashirin da uku ga watan uku na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna nan da yardan Allah dai a suratul furqan za mu tashi aya ta goma sha biyar da yardan Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يهشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى كانه الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا نعم a ayoyin da muka karanta na ƙarshe a jiya mun ji sakamakon safirai yadda ita wutan ma idan ta hango su suna zuwa za ta riƙa kuwa tana kuka tana wani kumbura tana tsitsinke tana ƙara rura kanta sannan idan aka jefa su a cikin ita wutan suka shiga wani irin saƙo na jahannama can muƙarrani na amammanne da auhunalika subura sai ka ji kowa yana kiran wanda ta yake kyautata zaton zai taimake shi Allah maɗaukacin sarki ce la tad'u suburan wahidan kar ku kira ma ɗaya ku kira duk wanda za ku kira in ji Allah sai Allah ya ce ya Muhammad kul ka gaya musu a khairun yanzu irin wannan azabar da suka gamu da ita da bala'in da suke ciki in shi ya fi musu alkhairi an yi an yi an yi an musu wa'azi an nuna musu wutan nan su kiyaye ta sun ke ƙarya ne an nuna musu ranar kin jillanci sun ce ƙarya ne yanzu yadda suka samu kansu ɗin in ji Allah shi ya fi muku alheri kalli rayuwarku a wuta kalli yadda kuke ihu kalli yadda kuke kuwa kalli yadda kuke gasuwa wuta take ƙoƙona ku yanzu hakan shi ya fi muku alheri an jannatin hulji ko aljanna gidan dawwama allati wa'idal muttaquna wanda aka alƙawaranta wa masu tsoron Allah ita kanat lahum jaza'an wanda ita ce yau sakamakonsu wa masiran da makoma za ga musu yanzu kun ga abin da kuka zaɓa wa kanku tun a duniya ba irin wa'azi da gargaɗi da ba a muku ba shi yanzu hakan shi ya fi muku alkhairi ko waɗancan mumunan da da kuke musu izgili wanda muka ba su aljanna ga sunan a cikinta sun samu masauki mai kyau ahun fiha ma ya sha'una ga dukkan abin da suke so a cikin aljannan an ba su kuma khalidina za su dawwama a ciki abin da suka tarar ma dawwamamme ne kana ala rabbika dama lallai alkawari ne akan ubangijinka da ya ɗaukan makansa wa'adan maskulan abun tambaya ne gobe kiyama Allah zai musu wannan tambayar kamar mutum ne ka yi ta masa nasiha ka yi ta mai gargaɗi wani ka bar abin da take ka dena ran da ta shiga hannu ka ba za ka ji daɗi ba ka dena ka dena ka dena yaƙi sai wata rana aka damƙe shi ka zo ka tarar da shi a prison ana azabtar da shi ana wulaƙanta shi ana ƙasƙantar da shi sai ka mai tambaya yanzu ne hakan shi ya fi maka ka zaɓa wa kanka zama a nan shi ya fi maka a kan inda kake a gida tana kwanci a kan gado a kawo ma abinci ka ci wannan ka ci wannan ka tashi ka biya bukatunta ana ta gaya maka yanzu wannan zaɓin da ka yi wa kanka shi ya fi maka alheri ko? Kamar haka Allah zai wa ‘yan wuta wannan tambaya. wa yawma yahshuruhum akwai ranar da Allah zai tara waɗannan kafiran gobe kiyama ya tattaro su gaba ɗaya ya tara su gefe ɗaya kafirai da musulmi wa ma ya abuduna ya kawo ababen da suka bauta wa a duniyar gumakan nasu ne a'a duk waɗansu abubuwan da suka bauta su ma sai Allah ya taro su ya kawo su gaban waɗannan kafiran ga waɗanda suka yi bautan ga ababen da suka bauta wa in Allah zai kawo su gaban shi wanda suka bauta wa min dunin lahi suka bar Allah sai Allah ya tambayi waɗannan gumatan da aka bauta wa da ababen bautan nasu sai Allah tambaye su a gaban waɗannan ɗin da suka bauta musu a antum abulantum ibadi ha'ula kai ranar gumakan za su yi magana ku ne kuka ɓadda waɗannan bayin nawan ku kuka ɓadda su kuka kira su kuka ce kada su bauta mun su bauta muku an hun ballu sabil ko su suka yi su gaba gaɗi kawai suka zaɓa wa kansu haka tambayan da Allah zai wa gumakan kenan ababen bautan a gaban waɗanda suka bauta musu ɗin sai Allah ba su ikon magana ƙwalo sai su ce subhanaka ya Allah tsarki ya tabbata gare ka Allah ta wuce nan ka fi ƙarfin a kake ka a bauta mana ma na yamba lana bai ma dace a gare mu ba mai irin wannan shishigin an nattakhidha min ta auliya a riƙe mu abin bauta a riƙe mu a majibintan al'amura a riƙe mu a matsayin masoya sama da kai Allah bai dace mama mu mu yadda da wannan ba zai ma yiwu ba Allah mu ba mu ba san da su ba mu san ba sun bauta mana ba ba mu ma sani ba tabbas yanzu ana sai a nuna maka kabarin wani shehi a wata ƙasa ko a senegal ko a timbuktu ko a ina ne ko a wata duniya a nuna maka wani kabari a karbala can ƙasan iran ko a ce ka kai ziyara wata ƙasa a nuna maka wani guda aka yi dimaketin ɗin shi kawai a ce maka nan kabarin wane ne ana roƙon shi a samu biyan bukata kai baka gan shi ba kuma za ka iya ba da shaidan gobe tsiyama ka baka gan shi ba baka san waye a binne a wajen ba Ba ka taɓa haɗuwa da shi ba Ba ka taɓa gamuwa da shi ba shi bai kira ka ya ce zo ka gabauta mun kai ka je wani ne ya sanya maka ra'ayi ka je kuma wajen ma sai a nuna maka wanda yake binnan shekaru ɗari uku da suka wuce kau ya kuma an haife ka 2000 ga tazaran kuma shekarun haihuwanka da mutuwan shi ma sama da shekara ɗari uku. dole in Allah ya da shi a gobe kiyama ya tsaye da shi ya kira ka kai da ka bauta mai in ya ce kai ka ce ma wannan ya bauta maka ya kyale ni ya roƙi arziki a wajenka ya tsallake ni ya roƙi biyan bukatunsa a wajenka ya zo kabarinka ni ya bar ni ya ce subhanaka ya Allah ka tsarkaka ka fi ƙarfin wannan Allah bai dace ummaka haka ba ni waye da zan ce a bauta mu ni waye da zan ci a nemi arziki a waje na a kyale ka ya Allah ban san ya mun bai kai ka san ni ce a'a mun taba gamuwa da kai a duniya ka ce a'a ni na ce ka zo ka roƙe ni kuɗi dole ka ce a'a yaushe aka haife ka 2000 to ni na mutu shekara 300 ma ya Allah ka fi mu sani sai sarki kai kai kai sarki ne mai adalci masanin abin da sai ɓoye ne ya Allah da haka ban san ka ba ban taɓa gamuwa da kai ba kama da banta kawai shi kuma dutse da bishiya da aka sassaƙe wanda suka bauta mai na taɓa amsa masa da ka kira ni kaji na taɓa cewa na'am ya taɓa miko maka a'a ni na kira ka a'a dole ka ce a'a don ba ku haɗu din ba ko bai inviting ɗinka ba ko bai ce ka zo wajen shi zai biya ma bukata ba saboda haka abinda za su ce ya Allah waɗannan kai ta jiyar da su daɗi kai ta azurta su da dukiya ta tsawaita rayuwansu su yi ta bushashansu su yi ta tsiyatakunsu a duniya suka mance da kai hatta na sawu zikra suka mance da kai suka mance da wa'azinka suka mance da alqur'aninka suka mance da manzonka Muhammadu sallallahu suka tsunduma cikin duniya kawai suna abin da suka ga dama Allah sai ka ba su arzikin da suka yi haka da ka ba su a bakin talauci ko ka saukar musu da wata lalura kullum wayo Allah za su rika cewa ba ku lura mutum sai kaga in yana da lafiya yana da ɗan wadata sai ka kawai in ya tsunduma cikin duniyan nan sai ya mance ma yau watan shi na bai zo sannan jam'i ba to amma ran da Allah ya jarabe shi da wani raɗaɗi aka tsare shi a asibiti sai dai ka je na ayyo Allah ayyo Allah na Allah na ya subhanallah kaga ai ya dawo ma Allah yanzu to Allah ba ka taɓa su ba ne a duniya ta bar su kawai ka kace su ta yi ta ba su dukiya ta tsawaita rayuwarsu ba jaraba babu komai saboda haka wa kanu qauman bura yau ga sunan sun wayi gari cikin mutane halaka ku ɗan jahannama saboda haka ya Allah mu ba ruwanmu mun barranta da abin da suka yi a duniya ba mu ba su ya Allah mu ai lokacin da muke raye kai muka bautawa Allah ka sani kai muka bautawa kai muka bi kai muka roƙi arziki mu ko da muka mutu sai su su roƙe mu Allah kai ne shaida ka fi mu kai bisarkin Allah zai wa annabi Isa da kiristoci ya tara kiristoci ya ce ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah ya kai annabi isa saƙon da na baka zuwa ga mutanen nan shin kai ka je ka faɗa musu cewa su riƙe ta kai da mahaifiyarka maryam a matsayin alloli guda biyu a kyale ni ya ce subhanaka ka tsarkaka ya allah ka tsarkaka ya ce ma menene ma ya kuni li an akula ma laysa li bihaqqi Sai dace a gare ni ka zaɓe ni a matsayin manzonka mai isar da saƙonka in je in faɗa musu abinda bani da haƙƙin faɗansa saɓanin abinda ka aike ni in kuntu qultuhu faqad alimtahu ya Allah har in na faɗa musu ma ka sani alamu ma fi nafsi ta san abinda ke zuciyata ma kafin ma in furta wala a'lamu ma fi nafsika ni ban san abin da ke zuciyarka ba ya Allah yace ma qultu lahum illa ma amartani bi wallahi ya Allah ina tabbata maka ban fada musu komai ba face sakon da ka bani in fada musu ita ce ubudullaha rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijinku wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim lokacin da nake raye a tsakanin su ni shaida ne abinda na isar musu kenan ta tawaffaita ni bayan ka kashe ni ka ɗauke ni ya Allah kunta an tarraki ba ne yanzu kai ka san abin da suka kirkiro bayan na mutu in tu'azzibhum fa innahum ibadu ga sunan ya Allah in ka musu azaba yau ka sa su a jahannama ka yi daidai ba ka zalunce su ba wa in ka fin lahum in kaga dama ka gafarta musu to dama kai mai gafara ne mai rahama sai Allah ce ka gama ka tafi kawai haza yawmu yanfa usadiqina sidiquhum sai Allah ce musu to kun ji bayani sai su tsaya su to Allah ya ce yau rana ce wanda take amfanan masu gaskiya wanda masu gaskiya suke amfanuwa da gaskiyansu je ta ka tsaida musu hujja to duk wani abin da aka bauta ma sai an kira wanda suka bauta wa din a kawo abin da aka bauta wa ɗi ya tsaida musu hujja a gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce fatar tazzabukum bima taquluna sai Allah ya waiga kan waɗannan ɗin ya kalle sai masu bautai ce ga abin da allolin naku suka faɗa fa ga irin amsan da suka faɗa ga irin bayanin da suka yi sun karyata bautan da kuka musu ɗin sun ce ruwansu da ku ƙarya kuke musu ƙaji kuka musu su ba su kira ku ku bauta musu ba faqad kazzabukum bima taquluna Allah ce to tunda sun ƙaryata ku jahannama Kama tastati'una farfan yau ba za ku iya da kanku daga faɗawa wutan jahannama nan ba babu mai iya hana ku shiganta ba mai iya da ku daga shiganta wala nasran babu mai taimaka muku yau ya tsaya muku ya hana ku shiganta dole kawai jefa su a jahannama Allah ce wa man yazlim minkum dama na gaya muku duk wanda ya mutu yana shirka cikin ku ya zo mun nan lahira a mushriki nuziku azaban kabiran za mu ɗanɗana masa azaba mai girman gaske gashi kun zo mana a mushrikan a kafiran dama Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna ya liman yasha dama Allah ya ce innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lil min ansar shine wala nasran ba ku da mataimaka yau saboda haka jahannama ta tabbata a gare ku khalidina fiha abadan abadan ku tafi kawai an gama sai Allah ya dawo kan ya da yana ba wa kafiran maka amsa game da abin da hujjojin da suka faɗa wa annabi cewa bai canci da zamanto manzon Allah ba saboda waɗannan dalilan ga amsan da Allah ya ba su. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة لولا أنزل تنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا نعم Allah ya dawo kan manzo Muhammad sallallahu Alaihi wa sallama yana rarrashin shi game da irin maganganu da ba su dace ba da kafirai suka yi ta faɗa masa mushirikai suna masa izgili a ayoyin da muka karanta jiya cewa annabi ƙarya yake yi kirkiran alkur'ani yayi waɗansu ne suka zo suna diktetin masa ya tattaro ya ce musu daga Allah ne ai da shi daga Allah yake manzo ne na Allah da bai dace a ce yana cin abinci ba bai dace a ce yana shiga kasuwa ba da ya kamata ya zamanto yana da gonan shi ta musamman ko kuma a saukar masa da tasirocin dukiyan da har ya gama rayuwarsa ta duniya sai dai ya riƙa ɗiba yana biyan bukata ka san ka aiki mutum wajen wani a wulaƙanta shi kai da aka aike ka aike shi ɗin kai ne za ta ji an wulaƙanta duk wanda aka wulaƙanta masa ɗan aikensa to babu shakka shi aka ci ma mutunci to shi ne Allah maɗaukacin sarki ya dawo kan manzo Muhammad sallama yana rarrashin shi game da waɗannan baƙaƙen maganganu na izgili da girman kai da waɗancan suka faɗa masa Allah ce ya Muhammad an wa ma arsalna qablaka min al-mursalina ai babu waɗansu duk babu wani manzo da muka aika kafin kai gabaninka duk manzon da muka aika gabaninka Fashe illa annahum ya'kuluna ta'am dukkan su suna cin abinci ya Muhammad ba kai bane farau dukansu suna cin abinci wa yamshuna fil aswaqi kuma suna zuwa kasuwanni su yi cefani suna zuwa kasuwanni su yi cefani su dan yi hidimansu wani za ka samu yana sai da sayarwansa duk annabin da muka aika ba mu bashi haka ba sai da ya ci abinci yana mai kin abinci kuma yana mai shiga kasuwanni saboda haka ba kai ba ne farau Me ya sa na waɗancan suka cin abinci ba a yi magana ba sai naka me yasa waɗancan suna shiga kasuwanni bai zamanto aibi ba sai sai ya Muhammad saboda haka kai haƙuri haka nan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan babu manzon da muka aika ba tare da mun sanya masa yan fitina ba wa kafirai da su face sai da kafiran zamanin shi suka fitine shi suka zamanto masa anaka kai duk wanda muka aika sai mun tura masa makiya masu fitinan shi wanda Allah yake jarrabansa da su a tasbirun mu ga ko za ku yi haƙuri ku jure duk wanda ka sani inda yana wa'azi to sai an tura masa yan fitina yan tada zaune tsaye kusa da shi masu fitinan shi su hana shi natsuwa duka Allah yake muna yi ne don mu ga shin za ku yi haƙuri mai wa'azi dole ya zamanto mai haƙuri dama zai fuskanci challenges zai fuskanci ƙalubale zai fuskanci wauta da son zuciya daga waɗansu mutane Allah ce duk muna haka ne mu ga shin kuɗin za ku ƙara haƙuri a kan da'awar ko za ku bar wa'azin kun ga ai annabi Yunus ai da aka mai shi fushi ya bar wa'azi kuma da ya faɗa ruwa kifi ya haɗiye shi abun nan daga baya ce la ilaha illa anta subhanaka ni kuntu minal zalimin ya Allah na zalunci kaina ban yi haƙuri ba ya kamata annabawa su zamanto masu haƙuri game da cutar wanda ake musu hakanan ma magada annaba masu tafiya a kan layi da ta harkin da annabawan suka tafi a kai makana rabbuka basira kuma ubangijinka yana kallon komai ubangijinka yana kallon dukkan abin da ake maka ake yi wa manzannin nan kaga wannan ya Rashi annabi sallallahu alaihi wasallam وقال الذين لا يرجون لقاءنا waɗannan kafiran da suke musun gamuwa da Allah wanda suke musun tashin alƙiyama wanda suke cewa babu wata rayuwa bayan mutuwa in sun mutu sun mutu shi kenan an gama da abin da suke faɗa wa annabi laula unzila alaina mala'ikatu, aw nara rabbana wai me zai hana ne kai a riƙa saukar mana da mala'iku muna ganin su aunara rabbana ko kuma ubangijin namu ya sauko mana wansu mu gan shi ya sa kullum ne sai dai a ce yana sama yana sama yana sama mu fa allolinmu mun saba ganin su ga sunan mu taɓa su mu wanke su mu kakkaɗe musu ƙura mu share inda su eh? mu gaggoje su da ruwa yadda za ka riƙa goge mota in ta yi ƙura kana gyara ta mu fa mun saba da su muna ganin su shi allan Muhammadu ya mu ganshi mana ganshi mana sun san mutane annabi Musa ma sun faɗa masa qalu lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan fa akhadhahum sa'iqatu wa hum yanzurun yace ba za mu imani da kai Musa har ba za mu imani da kai sai mun ga Allah karara ya zo nan gaban mu ya tsaya zan amana wa'azi ya ce eh haka ne ni na aiko shi ya faɗa muku ba sai mai wa'azin ga wanda ya turo kan ga mala'ika in mu zan ku a gaban mu amma kullum Allah na sama Allah na sama taɓa ganin wani abu muna bauta ma abu kawai ba ma ganin shi ka san haka suke ɗabi'ar shi kuma Allah sai ya yaba wa mumune yace zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun kai Allah ya yaba mu ne wanda suke imani da abin da basu taba ganin shi ba sun imani da Allah sai ka ji ga Allah a zuciyanka da kai aboye ka ga Allah na kallon kai ka ji kana tsoro ma malan samun Allah ba ka ga aljanna ba gaibi ne yu'minuna bil gaibi kowa ya imani da aljanna ba mu ga wutan jahannaman nan ba gaibi ne ba mu taba gani ba mun imani da ita mun imani da mutuwa mun imani da mala'ikun Allah mu yi imani da zaman kabari da tambayoyin kabari Allah ya yaba a akan waɗannan su kuma kafirai su ce su sun ga Allah na fa physically kuma su ga mala'ikun nan ina suke ne eh su gansu laula unzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana wai me ya hana ne a saukar mana da mala'ikun nan mu gansu ko mu ga Allah mu karara ne Allah ya ce kai lalle waɗannan mutane ladi da sabaru lallai girman kanku ya kai matuƙa girman kanku da ta'annutinku ya kai makura da qad istakbaru fi anfusihim lallai girman kai ya shigi waɗannan wa atau utuwan kabira kuma sun yi tsaurin kai tsaurin kai mai girman gaske ji Allah abun naku ya kure abun naku ya kai matuƙa ji Allah sai Allah ya ba su amsa yace ne yawma yarawna al mala'ikata ai Allah yake sun burin su su mala'ika ko Allah ce yau mai raunar mala'ikata Ranar da za su yi ido hudu da mala'iku la bushra yauma izin. wallahi ba abin albishir bane a gaban ba abin albishir bane a ranan yauma idhin eh, la bushra yauma izin lil mujrimina ba na albishir bane ranan ga waɗannan kafirai wa yaquluna mala'ikun za su ce musu hijiran mahjuran alhajar shine alman'u asali a hana mutum abu a haramtawa mutum abu a sa wani abunan bariya yadda za a hana mutum a ce a nan babu wanda zai wuce wannan zon ɗin to shine alhajar yuhjaru ala safihi yuhjaru ala mali safihi kamar mutum wawa da bai iya sarrafa kuɗi ba ana hana shi taɓa kuɗin shi sai dai a riƙa masa komai abin da yake so hijiru isma'il akwai yar katanga a jikin ka'aba din nan ana kiranta hijiru isma'il ita kuma an hana mutum ya yi tsawafi tsakaninta da ka'aban sai aka kira ta hijir da aka hana tsawafi tsakaninta da ka'aba to tsawafi asali a hijiru asalin hana abu haramtawa abu Sai yace ran da za su ga mala'ikun nan a gobe kiyama shi ne mala'ikun za su ce musu hijiran mahjura yau aljanna ta haramta a gare ku haramci na har abada ba ku ba aljanna ba ku ba rahaman Allah ba ku ba ni'iman Allah ba ku ba jin daɗi har abadan abadan yau jahannama za ku koma kawai ran da za su ga mala'ikun irin maganar da za su ji an musu kenan a gobe kiyama Allah ubin ya rufa mana asiri wa qadimna ila ma amilu su waɗannan kafiran duk waɗansu ƴan ayyukan alheri da suka yi a nan duniya za ka ga wani kafir yana da condition wata gidauniya za ka ga ya ware billions of dollars millions of dollars kamar yadda muke ganin kasashen turawa su turo wa afirka a waɗansu ayyuka na jin ƙai ko kuma scholarship ko kuma a tona rijiyoyi kuma kaza kaza suna irin waɗannan ayyuka ko kaga kafiri ya gina asibiti yana taimaka wa mutane kyauta treatment ko wani ya da scholarship ma student ya kyautata musu ko wani kaga ya ka transformer anguwa ya bayar ko ba musulmi bane ko wani ya tona bohol bohol bohol duka ana samun kafirai masu wannan alheri to Allah ya ce irin waɗannan ayyukansu na alheri da suka yi a duniya sakamakon ba su yi imani da Allah ba da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Allah ce za mu tattaro waɗannan ayyukan nasu wa qadimna ila ma amilu min amalin Allah ce faja'alnahu haba'an sai mu sanya shi wato kaman wata ƙura kaman toka ne tana tumurmushe ta ana iska tana ɗaukanta gaba ɗaya mansuran da tafi da ita ba za ka ganta ba a dunkule. bi ma'ana za mu sheƙar da ayyukansu na alkhairi za mu watsar da su yadda ba za su amfane su a gobe kiyama ba duk wani aikin alkhairi da za ta in kana so ya karɓo a wajen Allah to sai ta fara karɓan musuluncin nan kalmar la ilaha illa ita ce take restoring in ayyukanka su zauna in ba haka ba kaman ka je kana ɗiba ruwa ne a kwando ka bude famfo ka sa kwando kana ɗiba ruwa yana zuba amma yana tsiyayewa babu abin da zai rike ruwan har ka amfana da shi har ka amfana da shi to haka za mu shekar da ayyukansu na alkhairi in ji Allah ba za su taɓa amfanansu a gobe kiyama ba ayyukan alkhairi na kafuri a nan duniya suke amfanan shi in ji Allah idan ya zama to mutumin kirki mai taimaka wa mutane sai Allah ya rika haɓaka business na shi din Allah ya rika haɓaka kasuwancin shi din saboda bayan Allah da suke amfana da dukiyar su ci gaba da amfana ya yi ta waɗansu ayyuka na alkhairi sannan Allah ya tsare shi daga cututtuka ba zai mutu da wuri ba saboda ana amfana da shi sannan Allah zai kare shi daga 'yan fashi da 'yan garkuwa da mutanen kidnappers kuma ayyukansu shi rika haɓaka ka gan shi da manya-manyan motoci ka gan shi da manya-manyan gidaje da abinci mai kyau to amma awa nawa zai a ciki an kai shi shadda Allah yake da duniya tana da daraja ta kai cikin sauro daraja in ji Allah duk duniyan nan da abin da ke cikinta wallahi da ya kai fita cikin sauro guda ɗaya daraja Allah ce da ba mu taɓa barin kafiri ya sa kofi ɗaya na ruwa a rayuwansa ba amma duniyar da yake banza ce worthless ba ta da daraja da kima shi muke ba wa kafiri ita in ji Allah duk abin da zai samu kawai a duniyan zai kare ji Allah subhanahu wa ta'ala samun jannat, ɗan aljanna a wannan ranan ranan tashin alkiyama khairun mustaqarran sune masu mazauni mafi daraja mafi kyawu wa ahsanu Maƙilan kuma sune masu mafi kyawun menene sune mafi kyawun masauki su ne masu kyawun masauki na'am ويوم يحشر ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولا الله يتوى يوما أطيرانا دا tashaqqaqu as-sama'u sama'in nan za ta kekkece ta daddare a kwaye ta gaba ɗayanta in ji Allah bil ghamami ga gajimare a cikinta wa nuzzilal mala'ikatu tanzilan an buɗe saman ne an kwaye ta sai ka ga gajimare kamar hayaki hayaki saboda mala'iku za su sauko gaba ɗayan su nan kafa akwai ranan tana zuwa iji Allah ita ce ranan tashin alkiyama duka za su sauko zo filin alkiyama su tsaya mala'iku sahu sahu sahu sahu Allah ya bar mutane a tsaye ya bar mala'iku a zagaye da su ba mai motsi ba mai cewa ƙala ko cikanka. Kirara mutane ga sunan ba takalmi ba riga babu komai a tare da su. Da masu mulkin da waɗanda aka mulkan duka da mumunan da kafuran da munafukan da mushirkan da masu halin da talakawan duk da su a tsaye a gaban Allah shiru ɗin da mala'iku sun zagaye su Allah zai ce almulku yawma izin a ranar ne za ka gano mulki a wannan ranar mai mulkin gaskiya a wannan ranar shine al rahman shi ne Allah ranar ne za ka ga mulki a wajen Allah ranar ne za ka gano wane ne mai mulki na gaskiya wa kana yauman wannan ranan kuma za ta kasance alal kafiri na asiran yini ne rana ce mai tsauri mai tsanani a bisa kafirai da amma mumini zai ga yini mai sauki ne ranar mai sauki ne a wajen shi saboda imani saboda Allah ya yadda da ayyukansa wujuhun izin na nadiratun za ka ga fuskoki akwai alaman ni'ima da sheƙi da jin daɗi a fuskan ‘yan aljanna ma a filin alkiyama za ka iya gane su a fuskokinsu babu damuwa babu takura fuskan tana sheƙi tana ƙyalli a saki kawai da alamar ni'ima wa wujuhun yawma idin alaiha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara za ka ga waɗansu fuskoki kuma a murtuƙe a ɗaure ma malam babu alaman wato ni'ima a tare da fuskokin ga kura ya rufe su kawai Allah ce kun san waye ula'ika humul kafaratul fajara fuskokin kafirai fajirai kenan a nan duniya ta san ba hausa ce labarin zuciya a tambayi ne fuska ta fuskoki ma za ka iya tafanta yan wuta da yan aljanna in ka gansu an nan kawai yan aljanna to Allah ya ce wannan ranan rana ce mai tsanani ga kafirai ba rana ba ce mai sauki a yau mai abu zalimu ala a akwai ranar da kafiri mushiriki a zalimin da ya zalunci kansa ya ƙi bin manzon Allah ya ce Allah ya ce akwai ranar da za ta ga yana cizon yatsansa ya abu zalimu ala yana cizon yatsansa in ka ga mutu yana cizon yatsa haka ya yi nadaman wani abu Allah ce za ka ga azzalimai a nan bi ma'ana kafirai bi ma'ana mushrikai wanda suka zalunci kansu zaluncin da ya hana su imani da Allah za ka ga ranar tashin kiyama suna cizon yatsan su mamana suna nadaman asarar rayuwarsu da duniya da suka yi musamman lokacin da za su ga aljannan nan su ga mummunai na shiganta salam. fito su ga an kada ƙeyan zuwa wutan jahannama da aka ga suna cizon yatsansu ya ƙulu za ka ji azzalimi kafiri yana cewa a wannan ranar ya laitani ittakhastu ma'ar rasuli sabila wayo Allah na kaito na ina ma da na bi tafarkin manzon Allah ina ma da na bi tafarkin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya wailata kaito na wayo Allah na laitani ina ma lam attakhis fulanan khalilan ban riƙiwa ne ba in ce shine wali ne wani na shi ne mai ceto na ne mai mun kaza shine mai ina ma da ban riƙe shi ba manzon Allah na riƙe laqad adallani yau gashi na waye gari ya qaddani ashe wanda nake bin nan ne suke manzon Allah ya qaddani ashe ban kyauta wa kaina ba ba yau gare ni ya cuce ni shi yake ugar sunan manzo Allah kai mu haɗu a kiyama kawai zai kai ni aljanna ko an ki ko an so zan bige road block din in mun tawaye a kiyama ma sai wanda muka ga dama ya shiga aljanna Allah mun muka ta bin su na shi na waye gari ma mala a cikin kunci laqad adallani shi ya baddani an zikri bayan alqur'anin Allah bayan hadisan manzo Allah bayan wa'azi da gargaɗi da jan kunne da akai ta ba da irja'ani bayan ya zo min wallahi na saki wancan na kama wannan wa kana ash-shaytanu lil insani khazuna a ranar ne mutum zai gane lallai shaydan game da mutum wato khazulan mai tabar da mutum mai kaskantar da mutum khuzlan zai gane ranar shaydan ya roƙe shi ya tabar da shi sama tun alan Allah ya ce mana kamar falin shaytani ko إذ قال للإنسان كفر فلما كفر idan ya kafurta ya je lahira a kafuri ya kullo a lahira in inni bari umbinka ni ba ni ba kai fa a yau ni a kafin laha al'alami ni tsoron Allah ni ke ci ina fata an gane ko tun a nan mutum tun a ranar zai gane su suke su wai he an je kiyama ta ga jahannama wai nadama ta zo maka in kai nadaman ga yamun amfanin nadama gara a nan duniya in kana daman wani abu da ya kukuce maka za ka yi ɗamara ka ka gyara ka gyara ka yi nadamar rashin karatun jaraba jaraba ta fito bata ma daɗi ba za ka yi ɗamara ka ce mu haɗu a ƙasar samista in Allah ya yadda sai na sai na magance sai na yi kiliyari waɗannan fin amma kai ba ka yi nadama ba sai da ka je lahira ya Kulu ya laita ni ƙaddamtu li hayati fa yawma idhin la yu'azzibu azabahu ahad wala la yusiqu wasaqahu ahad ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan tadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati shi wancan ranar ne zai yi nadama ranar da nadama ba ta amfani ranar da uzuri baya amfani neman uzuri shine lokacin da mala'ikan mutu ya sakan wa mutum لو لا أخرتني إلى أجل قريب لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها إلا رفع من أسيري نعم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الرسول قال ان تاكن قياما النبي صلى الله عليه وسلم زي سي قارن مو اغبان الله زي سي قارا اغبان الله yace me yace ya rabbi ya ubangiji na inna qaumi lalle fa mutane na al'ummata ta ittakhadhu hadha alqur'ana mahjuran sun kaura cewa wannan ƙur'ani na wa ya Allah an kaurace masa annabi ne zai je kai wannan complaint din a gaban Allah a filin alkiyama wajen hisabi rabbi ya ubangiji na inna qaumi lallai mutane na fa al'umma ta fa ittakhadhu hadha alqur'ana mahjuran sun ƙaurace ma wannan alqur'anin ko kuma sun riƙe wannan alqur'anin a matsayin abin ƙauracewa? in ban manta ba eh, shaikul islam ibn al-qayyim al-jawziya yayi bayanin kauracewa qur'ani ta fuskoki guda biyar a wannan koke na manzon Allah din da zai kai gaban Allah number one cikin wanda annabi zai karfafe su shine kafirai da suka ki yin imani da shi kafirai cikin al'umma na sun yi ki karɓar wannan ƙur'ani sun ƙi yin imani da shi sun yi rejectin ɗin shi ya Allah ina kawo kokana na akan waɗanda. sai yake su kuma musulmai shi ma cikin waɗanda suka ƙaurace ƙur'ani na biyu ya rayu iya rayuwansa a musulmi har ya mutu ya koma ma Allah bai ma iya karanta shi ba. shi ma Allah zai kai complain game da waɗannan a gaban Allah kun kaurata Qur'ani a rayuwarsu duk wani littafi ya iya karanta shi na boko da Qur'ani ya ki bai ma karanta shi ba balle mai yayi aiki da shi wannan kara ta biyu kenan ji Shaykhul Islam Ibn al-Qayyim ah, cewa ta uku wani ya karanta shi ɗin ya san shi amma ya ƙaurace wa aiki da shi ya karanta wai wailulil muɗaffifi na azaba ta tabbata ga masu tawaye mudu yana wa aikin shi kenan a kasuwa ya Allah Wai lullin kulli humazatin lumazatin azaba ta tabbata ga masu zinɗe da raɗa da cone da yafuke amma suna yi ya karanta wailun yau idin lil mukazzibina ba wanda ya kai shi ƙarya shi nan inna allaha an tu'addu al-amanati ila ahliha ya karanta cewa lallai isar da amana baya isar da ita قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون باقى قرآن الله باقى نصوى باقى سعيد صلى أكل لوكة bi ma'ana ya karanta ɗin amma baya taɓa aiki da haram ɗin da alƙur'ani ya haramta bai halatta abin da ƙur'ani ya halatta masa shi ma wannan ƙauracewa ta uku kenan ƙauracewa ta hudu sun karanta alƙur'ani sun ƙi yin hukunci da shi sai mutum ya gudu in aka zo zaman sulhu muna ganin wannan anan in aka zo zaman sulhu aka ja aya ce akar maka lakar a ja aya a cuce ni ni ba zan yadda ba wallahi ba zan yadda ba ba za a ja mu wata aya a cuce ni ina gani ina ji ba wai ayar da aka ja an ja ta ne don a cuce shi shi sai ya je kotu sai ya je kaza ya ki hukuncin da alkur'ani yake a yi hukunci da shi din ko a wajen sulhu ai in an zo sulhu gaban malami ai an yana faɗan abin da Allah ya farka ga mutum ya kaiwa da kaza haram yaki yaƙi kai hukunci a kotun ƙur'ani akwai ƙauracewa ƙur'ani na biyar shine ƙauracewa magani da Al-Ƙur'ani. al-istishfa'u bil ƙuran neman magani da Al-Ƙur'ani. wani bai yadda ba wani in ya zo ka ga masa ya ya riƙa karanta falaki da nasi da ƙulhu wallahu da ayatul kursiyu da amanar rasulu ya tsofa ya shafa sai ya ki wannan ya fi yadda a bashi wata ‘yar laya ko ni guru ko ni tambu. ya fi imani da waɗancan ko a bashi wani jiko ya riƙa wanka da shi a tukunyan ƙasa da waɗansu sassaƙe da waɗansu saiwa-saiwa da kan mage-mage da fatan wani irin abin da kan angulu-angulu ne ka ji abu yana hamami yana toyi yana wari ya fi imani da wannan ya riƙa wanka da shi ƙarfi na samu wallahi shi ya shiga mutane sai an yi haka wai jiko ne a jiki shi ya ƙi imani da warkarwar alkur'ani shi yasa za ka ga waɗansu ba za su taɓa zuwa gun malaman ruƙiya na sunna ba su gudu su je gun bokaye da ƴan tsubbu da ƴan bugun ƙasa to duk wannan ƙauracewa alkur'ani mutum ya rayu bai iya karanta shi ba har ya bar duniyan nan wanda Allah ce ɗalikal kitabu Larai raiba fi hudan hudan lil ya rayu har ya koma ma Allah bai iya karanta shi ba ina ya zauna komai ya iya karanta shi banda alqur'ani wannan is a big challenge wani ya karanta shi ya kaurace wa aiki da shi wani ya karanta shi ya kaurace wa halatta abinda ya halatta da abinda ya haranta duka ya kaurace musu gasu nan ya kaurace wa magani da shi cewa qur'ani ba magani bane ba a neman magani da shi haka haka wani malami ya kawo su guda biyar Allah ubangiji ya rufa mana asiri na'am na'am wa kadhalika haka nan ne in ji Allah ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimina kowane annabi mun sanya masa makiya kafirai makiya wanda suke kawo masa tarnaki ba annabin da zai zo ya rayu har ya mutu ya koma ma Allah bai yi ta gamuwa da ‘yan zagon ƙasa, ‘yan kutun gwila, ‘yan makirce-makirce, kullum annabi yana wa'azi su suna makirce-makirce don su rusa wa'azi shi, kullum suna fakon shi su kashe shi, kullum suna fako suna kaza-kaza, kullum makirai, Allah ce haka tsari na yake, ba zan bar ka ba ba tare da makiya suna zagaye da kai ba. Wa kafa bi rabbika, amma Ubangijinka ya isan maka wajen shiryarwa da kuma wajen taimaka maka Allah zai shiryar da wanda zai shiryar duk da kafurai ba fafo wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal al-kafirun walau kariha mushrikun ko kafiran duniya sun hadu da mushrikan duniya sun hadu Allah sai ya shiryar da wanda yake so sai Qur'ani ya zamanto masa haske kuma sai Allah ya taimaka ma masu wa'azi da da'awa nan da annaba nan ya kukutar da su daga makirce makircen kafiran nan shi kuma Allah ya yi alkawarin haka ne su ta makirci ana musulunta su tare ta can su ga an musulunta su dawo wata nan su ga ana shiga musulunci ai kuma a kullo maka a kullo maka Allah ya taimaka maka ya baka nasara a kansu to Allah ya ce haka sunna ta take ba za a barka ba makiya ba matukan kana da'awa zuwa ga Allah kana kira zuwa ga Allah Allah ubangi ya mana muwafaka ya ba mu hakurin jure wannan abun nan risala ha so lokacin namu yayi bari mu koma tambayoyi ba takaddu guda hudu a hannuna ta farko tana cewa Assalamu alaikum malam Allah ya saka maka da alkhairi ya jikan mahaifanka da sauran yan uwa musulmi Allahumma amin don girman Allah ina neman addu'arka da ‘yan uwa musulmi Allah ya kawo maɗiyata miji nagari mai addini. Wani yanzu yana ji kamar da shi ake yi. Da ɗabi'u na ƙwarai Allahumma amin Allah ka maka, domin galiban mayaudara sun fi yawa a yanzu. da ƴan hira kawai sun suka fi yawa mutum da an ce ya fito har yi doji ka daina ganin shi kenan shi yasa akwai yanzu na ga wani salon aure ya yawaita da an je a tambaya na gani ina so na gani abun nan a bani in zina ce a ɗaura kawai ina fata an gane ko duk irin wannan dogon hira ka ji mutum ina tare da shi shekara uku ka biyar muna soyayya amma yau ya zo ya bi ina kaza kaza a daina bar wannan lokaci kana so e a turo magabata kana so e kina so e a ɗaura ni na sha halartar rashi sun fi goma a yanzu a irin wanda haka ake haka ake akwai ni wanda yake to za a ɗaura na'am to za a ɗaura yanzu ba ka ce kana so ba e tana so e za a ɗaura in ya so za a shirya kayan zo amma na gani ina so na maka izini ka rika zuwa ka abin nan ko kuma an kai kuɗin gaisuwa to sai ka ga yanzu yarinya ta yi ciki in an ciki hey ya ga kamar ta zama matan shi ko kuma kamar wannan kuɗin gaisuwan sadaki ya biya in ta ciki kuma hai a neme shi a rasa ya ce a'a ni na janye sadaki na kaza kaza ka mun laifi kaza kaza kaza dama ya taɓa ta kawai burin ta galiban haka za ka samu kullum abinda mata suke kuka da shi ce Allah ban ya rufa mana asiri takarda da biyu tana cewa assalamu alaikum Allah ji kan iyayen malam ya karbi shahadar su Allahumma amin malam wani al'amari ya faru a mu da nake zaune aima wani fatan babur ya kuma ja kunnen matasan layi idan su suka ɗauka ku dawo mai da shi in ba haka ba zai ɗau mataki a taƙaice ya yi sihiri wanda ya ɗauka ɗin wanda ya ɗauka ɗin ya haukace shin abinda wannan mutumin ya aikata ne makomarsa a mahangar shari'a Allah ya kare wa malar lafiya amin Allah ya tsara malar lafiya kaya kuka yi kuka san shi da ya haukacin shi ya ɗauka da kuka kuka gane shi ne bayan ya sanar a duk wanda ya san shi ya ɗauka ya dawo da shi to wataƙila gurub ne wataƙila akwai wanda suka sani ɗin Allahu ya aka yi cewa sihirin shi ne ya haukatar da shi kuma abun tambaya ne fa kuma abun tambaya ne to a wannan dai zan ce Allahu alam na farko dai sihiri haramun na farko duk mai sihiri to yana tare da shirka domin wa ma yu'allimani min ahadin hatta ya yaqula inna ma nahnu tun. Kala takfur duk mai koyan sihiri da mai koyar da sihirin Allah ce ba za su koya ba sai sun kafurce wa Allah sai sun kauce hanyar Allah kuna kafin aljanu su rika maka hidima na ɗaya kenan koyon shi da mai zuwa a koya musu duka inji Allah sun kafirta kafurci ne Allah ubangiji ya rufa mana asiri sannan na biyu sihiri gaskiya ne yana da tasiri mutum ya rika tahsini ya rika azkar ya rika kaza ya rika kaza ya rika kaza sannan duk azkar ɗin mutum idan fa yana zalunci to addu'ar wanda aka zalunta ba wuya ta ta shafe shi wannan idan shi din ya aikata kamar yadda kuka faɗa to ya kauce wa hanya ya kauce wa hanya domin siyuri ba alkhairi bane koyon shi ba alkhairi bane ko yadda shi ba alkhairi bane to sai dai ba ce da ya sai da da ya sata din ba ya hauka tin ya da da an ga mashin din ko ba a gani ba Allahu a'ala amma wannan tafarkin haramun ne kafirci ne yin sihiri da koyon sihiri Allah ubangiji ya rufa mana asiri eh, duk abin da kaga Allah ya yi mai kyau ne ga bawansa wataƙila sace shi mashi nan da aka yi in ranan da ya hau zai je ya kare ya accident a yanke kafafuwansa duka biyu sai aka raba shi da mashi aka bar masa kafar ai yafi ina jin yafi eh, domin da za ka je ka ce masa wani don Allah muna buƙatar ko ka ba mu mashin ɗinka ko mu cire ma ƙafa biyu wanne ka zaɓa ina jin da zai ce ku ɗau mashin ɗi wani sa'in kaga Allah ya raba da mutum abu ya yi haƙuri to Allah ya tanada masa lada mai girma wataƙila Allah zai maye masa gurbi da mafi alkhairi wataƙila wannan abun da sharri ne a gare shi idan ya kwana a hannun shi ranan lahu yaf'alu ma yurid hajiya rabi ta ba da ƙur'ani eh, guda goma ana roƙon a yi wa mijinta alhaji salisu musa addu'a Allah ya kai haske da rahama kabarin Allahumma amin Allah Ubangiji ya haskaka masa ya ji ƙan matattunmu ya gafarta musu ya haskaka musu mu masu yawo a doron ƙasan Allah samu cika da imani sai takarda ta ƙarshe ita ma baran addu'a ce Allah biya ma kowa bukatunsa na alkhairi ya kare shi daga dukkan sharri da fitina Allah ubangiji ya samu gama da duniya lafiya Allah sa mu ya zama makoman mu aljanna firdausi a gobe kiyama huwa waliyu zalika wal qadiru alai subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka natubu ilayk assalamu alaikum